abin da yake shari'a ma ba zai zama haka ba kaga ai dole ma ya zama haka ka gani domin shi din nan ne teku can wancan magana na baya ne yawwa ka gane ko yawwa eh? yan yawwa ce ma ba zai zama haka ba ai dole ma ya zama haka kenan ba huwal baro ne fa teku tekun allazi tajri safinatu rakibihi ita ce ke gudanar da jirgin mahayinsa da yi Shi mauje a cikin ambaliya kaljibali wal mu'tarafu dan yadda aka ce shine safina aka ga shi da al mu'taraf shine dagar ma'ana abu mai yakin allazi فضاعت لشهوده شجاعة الأبطال وندا يعني شجاعة الأبطال جار تكم برادي تضاعت هاي كفر لشهوده دون غني نقوي kowa ya shiga zuwa yana fita ko to ai aka ta kame magana ya sun farko can da aka ce ainihin shi ne aka ga na ga makaratun ina daga alaƙa da na bayan ai guda ɗaya ne ake abun nan da shi ne jagoran tafiya ai kaga dole ka kasance haka kan jiyar da aka ce wurin da ya gaskiya na baya da aka ce yake da sai ta rike saloki na kwarai wa ai da wala tujibu hadhihi sallah ko wannan min shekhar islami ihdaru mahasini kaga ga ta gaba ya za a yin abin da ake cewa shi wancan wanda ya kuskure guda ya kamata a rushe shi to kaga wannan kuskuren sa tsaye bai kai a da duk ayyukan nasa na alheri ba kuma misali ne malam umar ana ce juna da cikin kai kai mutumin da mai kaza ne ko abu ya zidu ba kai kai kai ai laifi ɗaya ne in yanke ya yi wancan laifi ba ya san amma ayyukansa masu shirin amfani da su ya ma fi ci gaba da kuma duk wata wahalar da rashi a basta ai to haka yake ai ka ga wannan abu da wannan sana'a mu idan muka samu kwastodan mutum tsato eh, daga nan gaba ɗaya ya yi kwanta ba kai ba ma amfani da komai nashi mu tattara mu ɗora masa jahilci mu kuma ai hauka ma muke ba ba shi ba ba zai ba mu sai kuskure guda da za da ni in zan ai kwandon ya jinta duk malamai suna rubuta ku saboda kanan dole ne sai an an faɗa ka sanu shi isa wani lokaci kaga masu wa'azi rashin ba sa faɗi abin da sai su ɗauko laifin Allah su faɗi daga nan sai kaga kuma yara ko masu yara a ilimi sun ɗauki abun gaba ɗaya sun da shi a kan haka. Hmm? Ah, haka muke, haka muke, da ne za ka muke. Yana wani wurin za ka mutum ya mai kyau, fasaha sosai amfani da ita. Hmm, inda ka تهيرت فيه الأقول أقول من أحباء الرجال أقول ألباء الرجال أعلم ما سوف فاهم ماذا تهيرت في تاروخ يا رجل لو كذا يا أمي وقلوا يا رجل إنا ولا بدأ وقلوا وصلت الخليفة إلى فاهله يبقون ركوبه ومنهم بكسكي وانتبكي لذي زمجين معنا بيو كونا تينا بيو من وقفا وان دي زوانا تيكو سيئتا رقم بكيشا يكا فجي ينقل حي يدوبا يدوبا تناني كتا سيئتا كتا لا يستطيع أن يمزح منه أيضا حتى بيت كلمه wala kolo an mawqifihi ku. bai daga kafafa inda ya tsaya ya mutu a tsaye ajin tala kalbuhu bi qadamati zuciyarsa ta shika da girman Allah ma shahada linku qala ya tafi yana nuna shi ra'ayinsa alwuqufu ala sahili mutum ya tsaya a gaba kai shiga ciki salamu وليس بلطيف بامي ba. بامي فهم بني با من خطر بنفسه وان ده يورد رانسا سينا za'a ce. ذا اتي ومنهم cikin mutanen nan man raja ala akibai ile ka yaga harkan bautan harkan ka ba sai biya lamma sami'a aswatu amwaji da yaji ambaliyan sautuka bangare na duk bangare idan kai nan wurin halaka za a yi. Hmm? Yawa, daidai ɗin da shi ne haɗuwa su amuwa jihi, amuwan an yi masa gyara, ziyadatu haɗe shi. Walam yadda nazaran ilaihi. Wa minhu na nawa kenan. Namba hudu ba? Eh, uku. A ah, na hudu dai, kaga akwai na farkon can. Sannan minhum na biyu yau muka fara da shi. wancan kuma na uku a ƙarshe ainihin minhum marrata kaba uku kenan ba? Wannan hudu kenan. ba ka je ka duba ne ba na farkon sai inda ya san sai san wa minhum marra hmm? adiru eh ba so layi za a yi a ƙasa an ja layi a ƙasa sai a rubuta ingantaccen ta gyara aka yi daga asalin kofin kofin da ya kyau shi ne amma jihi a kaga ko larafi a fi daɗi kaga idan misalin da nan fa an ruwa ya kawo kaka ji sautan sabo da wato sautu jihi ne daidai dinsa Eh. duk sautukan iri ɗaya ne amma ai kowa zaɓen kalma wannan tafi sautu asuwatu lokacin da yake aman ruwan ki zo bakin wurin matsarsin ya ji ambaliyan ruwan ya gudu asuwatu an shi walam ya tsik nasarar ilai na yi magana da wancan na yi da wannan na kai kana yin ne ne ne tukuna amma a jiri ne wa minhum marrama bi nafsihi wani da zuwa kawai bakin tekun sai kukan kuma ya fara bi lujjihi wa takhfiduhu mawjatun igiyar ruwa na daga shi na yin kasa da shi wa tarfa'uhu ukhra في أقول لجزي الخلاف في لجزي هذا يعني ما كان هو موت تخصده موتا هؤلاء آه. الثلاثة وينهم داء على خطر أي أنت أبيك عنها عنها بتفضل أنت Allah ya zaunar da wannan dumma.